A shirinmu na matasa da siyasa yau bakuncin wa muka samu. Kun samu bakuncin Aliyu Ibrahim Saraki Aikawa. Malam Aliyu, ana kungiya? Eh gaskiya ne ayin kungiyoyi ma. Kungiyoyi ba ma kwaya ɗaya ba. Na mu gaskiya ne. To kungiyar fafatukar me kake? Mu kungiyar fafatukar mu har kullum abin da muke fata shine ci gaban matasa. A wani fanni? a fannin karatu da kuma kasuwanci da kuma kullum ƙoƙarinmu shine matasa na ajin ƙarshe su daina harkar shaye-shaye da harkar jagaliya su dawo su bi tsari ko mutum ya kasuwa ko kuma ya karatu. To ga siyasa nan saura ƙasa da kwanaki talatin shin eh, matasa sun shirya a wannan karo? Eh wasu sun shirya wasu basu shirya ba musamman waɗanda suka shirya shine waɗanda suke burin ci gaban al'umma hmm. menene mutane za su samu menene kuma faɗi tashinsu a kai. waɗannan mutanen sun shirya waɗanda kuma ba su shirya ba shine waɗanda suke ajin ƙarshe hmm. yan ajin shaye-shaye kenan da kuma ajin jagaliya waɗanda ba su shirya ba to da basu shirya ba tun da kai ka ce kai um, kana ƙungiyoyi ba ma kungiya ɗaya ba na fafatukan um, ma iya cewa kwatarwa matasa yanci wala Allah fannin ilimi da sauransu me kuke na ganin sun faɗa ku kada su yi shaye-shaye kuma kada su yi bangar siyasa. da alhamdulillah a wannan bangaren mun yi kokari mun samu matasa 'yan uwa da muke kafa kwamiti a kowace unguwa mutane waɗanda muka san suna da hankali mutum ɗan kasuwa ne ƙoƙarin da muke akan matasa shi ne a kowace unguwa muna ƙoƙari mu ga mun samu wanda yake kasuwa ko yake makaranta ko kuma yake aiki ya za ya dinga gamsar da waɗanda suke kusa da shi yake kusanci da su to kokarin mu kullun irin waɗannan mutanen tunda kai kana da kusanci da wannan to wannan wannan ba kwa da shi ka ce a kowane unguwa kenan kana nufa a gaba ɗaya ƙwaryar eh, jihar Kano ko ko wasu wurare aka zaba musamman abin da ya shafi dala ya shafi gwale ya shafi manisibili ya shafi fage ya mm. shafi tarauni ya shafi nasarawa mm. ya shafi kumbotso to insha Allah ta'ala ko ni ban da wakili wannan da muke tare da shi a kungiya yana da wakili to ragowan eh, wuraren da suke jihar Kano kuma fa eh mu kin ga da yake yan birni ne kuma kwariyar birni muka sani ba da yan ƙauye a ah, ai ba mu da gaskiya wakilci a can Mm. shi yasa wannan ba mu da abin da shi amma ƙwaryar birni da insha Allah to in ma baka san wani ba to zaka san wani mm. da ka faɗi unguwa sai ka je ka zaro mutum uku ko huɗu a jiwonka wanda za su zama maka wakilai a can to a ganin ka shin matasa a siyasa ana damawa da su daidai gwargwado gaskiya ana dama da su domin ku su ne ma siyasas a na gaskiya a yanzu matasa sun farka kwarai da gaske musamman yadda ake nuna musu halin da ake ciki na harkokin jagaliya da kuma irin mulkin da ake mana na kama karya wanda kowa in yawo har yanzu mu ubakin cikin mu shine kwata titi waye waye kullum anan ake yaudara in an je mutane ba sa tashi motsawa su ce za a yi wani abu wai sai dab da lokacin siyasa za su dinga wani empowerment ana wani waye ana wani waye ana to to waɗannan abubuwan shi ne ke ƙara ɓata mana da muke ganin har yanzu wannan ba zo kan ci gaban mu ba dan shi ci gaban matasa ya talaka ne akan ilimi wanda yake makaranta ya za a iya ƙara wanda yake kasuwa ya za a iya zo yayi domin da al'ummar da ta ci gaba tana ci gaba ne akan doren ilimi hmm. Shi ne ke sa mutane a fuskanci abubuwa amma damtin yana da jahilci to ba abin da zai fahimta mun dai an ba matasa ilimi sun fuskanta to insha Allah duk abin da gwamnati za su yi to su za su yi rashin ilimi ne ke kawo kuma bayan damawa da su gaskiya shine rashin ilimi shine karshen abin da yake damun su to a wajen tsayawa ta karkaru kun gamsu da iya waɗanda suka fito a yanzu eh yanzu takarar mutanen ce a gaskiya dole sai an tsaya an bincika saboda majority wasu sun suka fito wani ya fito ya suna ne su matasa na ba matasa ba masu fitowa takara kika ko ni eh matasa sun fito alhamdulillah amma kuma majority wasu tsoron da suke ji shine mutane in za su yi zaɓe mata sai an ba su sabulu ko atamfa ko kuɗi. Me kuka yi na hana wannan? Eh ana kokari gaskiya musamman yanzu mu a gwagwarmayar da muke yi shine ya za mu gamsar da mata da matasa cewar wannan sabulu da ake basu da kyaututtuka na zaɓe ba shi ne zaɓe ba in suka bawa mutum ya kashe kuɗinsa a yanzu to duk abin da ya kashe fa to ya kashe ne kuma sai ya mai gurbin abin da ya kashe kuma ya ci riba eh. domin kamar kasuwa ce. To a har yanzu za mu koma kan bangar siyasa zaka ga yawancin lokutan zaɓe akan yi amfani da wannan matasan su sace akwati ko su da hargitsi an shirya wannan zabe eh gaskiya almuhim kuma akwai hakin tuna mun wani abu da muka shirya mm. a mu mazaɓanmu ta baki ruwa cikin da local government hakika mun shirya abubuwa da muka shirya cewar idan mun fito za mu tsaya tsayin daka tunda mu ba shaye shaye muke ba ba kuma sata muke ba to lalle waɗanda suke aikata wannan aikin da za a ba su kuɗi su aikata to mun san kowa mun ma fitowa za mu a mutu ko a yi rai mm. domin matukar mun tsaya mun ba su dama mun ji tsoro to su wuɗi ne mu kuma sama da mu ɗari kaza ne amma mutum hudu da sun zo sai su rinjaye mutane to lalle wannan mun yi shaidi kwarai da gaske don mu ga mun dakile wannan abin da yake iya faruwa a duk lokacin da za a yi zaɓe. ka ce su hudu ne kenan su hudu ne masu satan akwatin ko ta da hargitsi na'am abin da nake nufi shine idan misali sun kai su goma to mm. kun kai ku ɗari mm. idan sun kai su ashirin kun kai ku ɗari biyu mm. to wannan shine abin da ake nufi. Muna godiya. Yawwa ni ma na gode. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.